Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkan ku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa Amurka ta yi alkawarin tallafawa Najeriya ta fuskar kirkire-kirkiren fasahar zamani da fina-finai domin ci gaban kasar. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya a Gadas sun fara daukan matakan dakile cutar zazzabin cizon sauro. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma awal garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. A yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashen yamma da ke cikin kungiyar tsaro ta NATO akan rikicin Ukraine. Fadar White House ta ce shugaban zai sanar da shugabannin akan kokarin da Amurka ke yi na bin hanyar diplomasiya da kuma taladabtarwa. a jiya alhamis biden ya ce akwai yiwuwar rasha za ta kai mamaya akan ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa muna da dalilin yarda cewa suna aikin yaudara ne domin su ba kansu uzuri su shiga kasar biden yana faɗa wa manema labarai a fadar white house ya ce ga dukkan alamu suna shiri su shiga ukraine suna so su kai wa ukraine hari ko da yake biden ya ce mai yiwuwa ne a samu mafita ta hanyar diplomasiya wanda zai duba damuwar rasha game da makamai masu linzami da kuma atisayin sojojin nato a gabashin turai kungiyar kawancin ta yamma ta yi watsi da babbar bukatar rasha cewa kar nato ta yadda ta saka kasar ukraine ko wata kasar tsohuwar tarayyar soviet a cikinta daga bisani shi ma sakataren harkokin wajen amurka Antony blinken ya jaddada kalaman na biden yana faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa duniya za ta iya sa ran gadin rasha ta kai hari akan ukraine a cikin 'yan makonni masu zuwa kana ya ce bayanan sirrin da aka tattara suna nuni da cewa rasha za ta shirya wata yaudara kafin ta kai harin kasashen Misira da kenya da najeriya da senegal da afirka ta kudu da kuma tunisia su ne kasashen afirka na farko da suka samu fasahar yin rigakafi na mrna daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who biyu a cikin rigakafin da ake amfani da su a duniya wurin yaƙi da covid-19 su ne mrna Babban daraktan hukumar kiwon lafiyar Dr. Tedros Azanum Ghebreyesus shi ne sanar da ba da wannan fasahar a yau Juma'a a birnin Brazil a wani taron kolin kungiyar tarayyar Turai da ta tarayyar Afirka. Fiye da kashi tamanin cikin 100 na al'ummar nahiyar Afirka har yanzu ba samu kashi ɗaya na allurar rigakafin COVID-19 ba. tedros ya ce yawancin wannan rashin adalcin ya samo asali ne sakamakon yadda samar da rigakafi a duniya baki daya ya fi mai da hankali akan wasu kasashe kalilan masu hannu da shuni in ji tedros cibiyar sa ido akan coronavirus ta jami'ar john hopkins ta ba da sanarwa da safiyar yau juma'a cewa an samu sama da miliyan 420 da kuma mutuwa kusan miliyan shida. cibiyar ta ce an yi allurar rigakafi biliyan goma da miliyan ɗari uku. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan motocin dakon kaya sun toshe hanyar shiga babban birnin Canada inda suka yi tsayin daka suna bushe-bushe a jiya Alhamis. Duk da 'yan sanda sun kama wasu shugabannin masu zanga-zangar su biyu, Kano suka yi barazanar tilasta kawo ƙarshen zanga-zangar ta makonni uku ta kin amincewa da dokokin COVID-19 na ƙasar Canada. Motar bas cike da 'yan sanda ne suka isa a kusa da majalisar dokoki a Otawa. kana ma'aikata sun daɗa ƙarin katanga a kewaye da gine-ginen gwamnati. 'Yan sanda sun fara toshe wurare da dama da ake gudanar da hada-hada cikin birnin domin kare jama'a daga masu zanga-zangar. Wannan abu ya wuce gona da iri, in ji shugaban 'yan sandan Ottawa Steve Bell. Ya ce ko shakka babu muhimmanto wurin kawo ƙarshen wannan zanga-zangar da ta saba wa doka. 'yan sanda dai na ci gaba da tattaunawa da masu zanga-zangar ta yadda za su shawo kansu su koma gida in ji bell muna son wannan zanga-zangar ta zo ƙarshe cikin lumana amma bell ya ƙara da cewa idan har ba su bar wurin cikin lumana ba to mu kuma muna da shiri da muke yi an buƙaci miliyoyin 'yan Birtaniya da su soke shirin bulaguro kano su kasance a cikin gida a ranar Juma'a a cikin fargaban tashin iska da tarkace mai yawa yayin da guguwa ta biyu a wannan mako ta yi sanadiyar ba da gargaɗin yanayi da ba kasafai aka saba bayarwa ba a faɗin kudancin Ingila. akwai yiwuwar guguwar yunis za ta yi barna mai yawa da kuma haddasa yanayi mai hadari tare da iska mai gudun kilomita 145 cikin sa'a guda a yankunan gabar teku a cewar ofishin hasashen yanayi na burtaniya ofishin hasashen yanayin ya yi gargadi mai karfi yana nuna hadari ga rayuwa da wannan guguwar za ta iya yi a yankunan kudu maso yammacin ingila tsakanin karfe bakwai na safe zuwa karfe goma sha biyu na rana kana a kudu maso gabashin ingila da kuma birnin london daga karfe goma zuwa karfe uku na rana gwamnati ta shirya ta yi wata ganawa da hukumar kai agajin gaggawa a wani taro da yammacin yau juma'a domin tattaunawa akan batun guguwar hukumar kula da muhalli ta yi kashedi sau goma a kan yiwuwar samun ambaliya mai tsanani da alamun samun yanayi bai tattare da hadari ga rayuwar jama'a a ƙarshe ɗaya daga cikin mutane biyu da ke jagorantar kamfanin microsoft bill gates wanda ke aikin taimako ya gana da firaministan pakistan imran khan domin nuna yana sane da kokarin da ƙasar ke yi wurin yaƙi da shan inna a wannan ziyararsa ta farko zuwa pakistan gates ya nanata muhimmancin dakile cutar daga yaduwa zuwa makwabciya afghanistan kana a tsare nasarori da duniya ta samu akan wannan cuta pakistan da afghanistan su kaɗai ne kasashe biyu da suke ci gaba da fama da mummunar kwayoyin cutar shan inna mai gurgunta yara ko da yake an kwashe sama da shekara guda ba a samu wani da ya kamu da cutar ba a ƙasar pakistan. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. A ƙarshen wata ziyara ta kwanaki uku da ta kawo Najeriya, mataimakin sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka a Kuna Cook ta jaddada kudurin ƙasar Amurka na tallafawa Najeriya samun nasara a fannonin kirkire-kirkiren fasahar zamani da fina-finai domin ci gaban ƙasar wakilinmu na Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. a wata ganawa da ta yi da ministan yada labaran najeriya lai muhammed mataimakiyar sakatare harkokin wajen na amurka miss akunuko ta ce ta gamsu da kokarin da najeriya ke yi wajen bunkasa fannonin kirkire-kirkiren zamani da kuma bunkasa fannonin fina-finai ta amfani da sahohin zamani ko digital technology a turanci miss cook ta shaida ministan yada labaran najeriya cewa kokarin farfado da dandalin wasannin kwaikwayo na ƙasa wato national theatre da ke nan lagos Stars abin yabawa ne matuƙa gan yadda harkokin wasannin kwaikwayo ke tattare da ɗanben kuɗaɗen shiga kamar da yadda ake gani a duniyar wasannin kwaikwayo na Hollywood da kuma na wasu ƙasashen duniya. Don haka ta jaddada ƙudurin gwamnatin Amurka na tallafawa Najeriya ta wannan fuska domin a gudu tare a kuma tsira tare musamman bisa la'akari da muhimmancin su a tsari na demokaradiyya ganin nan gaba kaɗan ƙasar za ta shiga zaɓen ƙasa. Responsible for democracy and governance I know that Nigeria has elections coming up next year, and I think having access to social media and having access to telecommunications uh, is going to be really important. A bangaren sa ministan yada labaran Najeriya Lai Mohammed, ya ce Najeriya na matuƙar buƙatar tallafin ƙasar Amurka domin ciyar da ƙasar gaba ta fuskar wasannin kwaikwayo ko nan Najeriya irin su Nollywood. Film, television, radio, music, performing arts, publishing and printing has received strategic interventions from the Nigerian government in the past. Minista Lai Muhammad ya ce Najeriya ta kashe makudan kudade wajen tallafa fannonin al'adu da kimiyyar sadarwa da biliyon naira domin ci gaban ƙasa. Ministan ya yi amfani da wannan dama wajen kare matakin gwamnatin Najeriya da ta dauka a kwanakin baya na haramta ayyukan kafar sadarwar zamanin Twitter. Tuni dai gwamnatin ta dage wannan haramci bayan da kamfanin Twitter ta amince amince da wasu sharuɗan da gwamnatin najeriya ta gindaya mata abin ya jibrin murai amurka daga lagos a gaida baban gida jibrin za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar nijar akalla sama da mutane dubu ɗaya da ɗari biyar ne suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro a agadas ciki har da mata masu juna biyu akalla ɗari da arba'in tsakanin watan janairu zuwa fabrairu na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu yayin da hukumomin kiwon lafiya a agadas ke ɗaukar matakin dakile yaduwar cutar a tsakanin al'umma ta hanyar rarraba gidan sauro kyauta da magunguna ga mata da yara da ke matukar illa ga lafiyarsu. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana daga Agadas. yanzu haka a agadas ana cikin halin tsanani na fama da cutar zazzabin cizon sauro wacce ke haddasa babbar illa akan sha'anin kiwon lafiya sau tari a cikin irin wannan yanayin sauro na damun jama'a wanda ke janyo babban larura ta cutar malaria hukumomin kiwon lafiya sun bayyana cewa a kowane sati sukan samu mutum 180 da ke zuwa karban magani bisa kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro yayin da aka samu mutane fiye da 1,400 suka kamu da cutar a wannan shekarar ta 2022 cikinsu har da mata masu juna biyu fiye da 100 mustapha Ahmadu jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya ta agadas ya yi ƙarin bayani shekara ta 2022 mun samu mutum dubu da dari ce da saba'in da biyu kamu da wannan cuta ta masasar cizon sabro mata kuma masu juna biyu mun samu dari da arba'in shekara da ta gabata kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da daya mun samu adadin mutanen da suka kamu da wannan cuta ta masasar cizon sabro dubu daya da daya bayan an yi bincike aka lura da suna da wannan cuta masasar cizon sabro mata ko masu juna biyu an samu mace 123 cuta sarar cizon sabro da ana dokata kamar lokacin hadari ne kadai yanzu kowane lokaci ma akwai ta abu ɗaya ne kama yara kankana sun yi kamuwa da ita a lokacin damana mai mutane suna kaya da cutar cikin jikinsu ma ko yaya waɗanda suka yi fama da cutar suka ji a lokacin da suke ɗauke da cutar malama amina ɗaya ce daga cikin su tan da na yi masassarar cizon sabro kasala gajiya haka da ciwon kai da masassara kuma masassarar tana tahiya tana komowa na je na ɗauki jini sai aka ga positif kamar kenan ina da masassarar cizon sabro leda ruwa da shidda aka muni kwana uku aka muni tun da aka muni wannan seramkin nan na rabu da masassarar cizon sabro sakamakon yadda cutar ta yi kamari a yanzu yasa kungiyoyin al'umma da ke sa ido akan al'amuran kiwon lafiya suka kafa tsarin faɗakar da sauran al'umma mahimmancin ganin likita da kuma shiga gidan sange don kare lafiyarsu daga cutar ta zazzabin cizon sauro almustafa hassan shine shugaban kungiyar talakawa da su gane abubuwan da likitoci ke gaya musu waɗanda ke kawo sabro su kiyaye su su wani kwana cikin gidan sabro da wani kula da tsabta wuri kenan wannan abubuwa su ne muke kokowa su ɗauke su da mahimmanci muhimmanci sosai talakan su su zo likita da na dokan matakai na kariya kaki ita masassarar ta zo ko da yake hukumomin kiwon lafiya sun bayyana ɗaukar matakan rarraba gidan sauro kyauta ga mata da yara da kuma magunguna da yaƙi da cutar almustafa amadu jami'in kiwon lafiya a ma'aikatar kiwon lafiya ta agadas ya ƙara da cewa matakan da muke doka shine yanzu mun samu magunguna wanda ya kamata a ce dan malati ya zo yana kama da wannan cuta akwai maganin da ya kamata a ce a yi bashi akwai kuma gidan sange wanda aka samu magani wanda mata masu juna biyu suke aiki da shi da yara su ma kankana duk wannan ana nan garba su cikin likita mace da mata masu juna biyu suke zuwa awo game da likitoci kuma muna so duk dan malatin da ya zo da sunan masassara ciwon kai ko wani kasala abu na farko wanda ya kamata a yi shine a doki shine a diba a gani in ba cutar nan bace ta masassarar cizon sabro kan ake neman wata cuta can daban likitoci da hukumomin kiwon lafiya sun bayyana cewa shiga gidan sauro da tsarin wayar da kan jama'a zai taimaka sosai a cimma nasarar yaƙi da cutar to amma kuma sun ce dole sai jama'a sun ƙara dagewa ƙarshen rahoton kenan hamid mahmud murya amerika daga agar jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. da na kai ziyara wata makaranta wanda alhaji ibrahim cindo wani dattijo ne wanda alasan ta'ala ya nufi shi da gina wannan katafariyar makarantar domin ilimantar da yara ilimin zamani da kuma na addini ba don komai ba sai dai domin tallafa wa matasan da ma yayansu wajen yakan jahici musamman a yayin da biyan kudaden makarantu yake fin karfin al'umma a daidai wannan zamani a kasar jamhuriyar kamaru in ma ta bangaren gwamnati ko kuma ta bangaren makarantu masu zaman kansu waya ne sa na zanta da shi akan ko me yasa ya yi irin wannan aiki haka ga yadda hirar tamu ta kaya na ta neman taimako ban samu ba yunkuri na yi wato kowane shekara shan gina fondation wani shekara kuma san daga bango banda hali a lokacin ne nemi taimako ban samu ba to da haka da haka dai har na gina makarantar da to a gina wanda ne sai na ga cewa in dai na bari ana biya kaman da ake biya ko a ko ina yaran ba za su zo ma sai na sai na sassauta kuma saboda in jawo hankalin mutane in jawo hankalin iyaye da a kawo yara saboda haka na dinga daukan yara ma wanda suka yi girgirma ma da yawa domin anan daukan yaro mai shekara shida ne amma na sai na dinga daukan wanda ya ma yake ma da shekara goma a lokacin saboda dai yara su zo su yi karatu annan ne na lura lokacin na ga cewa eh yara da yawa na anguwa ba su zuwa makaranta daya saboda kuɗi biyan kuɗi zai gagari iyaye to sai na ɗibi yara hakan shekara har ya kare wani ya so mai biya bai gama ba to a hakan ma muke tafiya har yanzu na hakan nan ko da yawan da har shekara ya kare ba za su gama biyan makaranta ba amma ni bai dame ni ba tun da dai har ina samun abin da zan biya malamai da shi bata na ya biya yaran na karatu to kaga dalili da yasa na bude makarantar da kenan to a ba wani taimako da kake samu ta ko wasu kungiyoyi ko kuma gwamnati e bon zan ce maka dai har zuwa yau inda na ce maka wani kungiya ya taimaka ni to na yi makariya ko kungiya ko mutum mai zaman kansa ya taimaka min to na yi makariya sai dai ba zan ce abin ba gwamnati na taimaka mana ko da yake ba abin wani abin ku zaku gani bane ke da ka ɗari da ka ɗari biyu a shekara kaga wannan ba bai kai albashin malami ba to amma dai alhamdulillah suna ba mu wannan to taimakon kenan da nake da zan iya cewa na samu ba wai ban tambaya kuna nema kuma ma ban samu to a yanzu na ga makarantar ka hatta kai zuwa ga kwaleji kana da kuma firamare to yanzu waɗannan kana da kaman ɗalibai nawa alhamdulillah a yau ne wato ina da maternal ina da premier ina da college hawa uku ke hawa uku kenan dukkan dukkan su dai zan ce maka ba za mu rasa dalibai 800 ba ko tara wato ya kusa daidai mu samu dubu to yanzu kai wani kila za ka yi wa iyaye da kuma matasa wajen ganin cewar ko da gobe ba kwana ya za a yi wani taimako ya zo gare wato kiran da zan yi shine ba kuɗi mai ba kuɗi mai yake yin komai niyya aniyanka zuciyanka shi yi aikin da kuɗi bai zai ba inda na zauna zaman cewa zan samu kuɗi sannan yi makarantar da ban yi ba ko kuwa inda na yi makarantar nan saboda in samu kuɗi ne da ma kuɗi ɗin ban yi ba kuɗin da wannan makarantar ya samu shine nake dan tsumulmula da shi in gina wancan makarantar ɗin da shi wato saboda hakan nan abinda zan yi ma iyaye ko kuwa wanda za su biyo ni baya eh, gargaɗi a kai kada su nemi kuɗi su nemi su yi zuciya yin abu sai kuma Allah ya taimaka musu. su ma ɗaliban sun ce wani abu a yayin da nake hira da su. Assalamu alaikum ya ustazuna Alhamdulillah. Ah, ya sunanki? Nafisatu Yusufa. Nafisatu Yusufa. Eh. A wannan makaranta kika yi karatu? Eh. Dakin ki nawa? Dakin na biyar. Dakin ki biyar? Mm. Me ake karantar da ku a wannan makarantar? Ana karantar da mu Qur'ani da faransa da Anglais. Da faransa da Anglais ko? Mm. Ah, za ki ɗan yi mun ɗan Faransa kaɗan? To yi kaɗan yi. to uh, Good morning. Mm, how are you? I am fine, thank you. Are you? Fine, thank you. Ɗaya daga cikin malaman makarantar ita ma ta bayyana mini farkinta da kuma yadda take karantar da yara ƙanana a wannan makarantar. Ya sunanki? Sunana Asta. Asta. To Asta a nan kike karantarwa? Eh, a nan nake karantarwa. Shekarun kina karantarwa? na biyar kenan shekarun biyar eh. a ah, malam isa a ka na uba daga cikin yaya wanda da suke karatu a wannan makaranta shin me zaka a kan ah, karatun da yara suke a wannan makaranta ta ibrahim chindo abin da yake faruwa a maganar makarantar ibrahim cindo a gaskiyar magana ibrahim cindo yana kokari yana ba da gudunmuwa kasan ita makaranta irin ta wannan da ake tafiyarwa ba za a iya cewa wai ana biyan al'umma ga baki ɗaya ba amma iyayen ya ta kamata sun da ba da gudunmawa eh, ba lalle ne su biya gaba ɗaya ba tunda shi ma a gaskiya yana taimakawa to ta kamata a ce ana dan ba da dan wani abu ba wai kwata-kwata a bar shi haka ba wannan a gaskiya akwai matsala za a samu cikas nan gaba da abu ne na taimakon al'umma gaba ɗaya to ta kamata ce gaskiya iyayen sun da dan za su da dan ba da dan wani abu to wannan ganin abun da ya dan fici gaba insha Allah to ya kike ganin yara suna samun karatu mai gwabi a wannan makarantar eh a wannan makarantar eh gaskiya a yanda muke jin jawabin ta gaskiyar magana ana samun kokari da hazaka a makarantar akwai fahimta da iyayen yara su kan suna jin daɗi to kaga ta kamata kuma irin wannan kokarin da ake a makarantar to ya kamata ce su ma iyaye kuma suna ba da wani dan gudunmawa na taimakawa so yanzu ko me zaka faɗa ta bangaren mata waɗanda suke kawo su wannan makarantar eh, ah, wato jawabin da zan yi iyaye mata ka san a gaskiyar magana iyaye mata wallahi na kokari saboda a kullu halin in gari yawa zaka ga yara sun tashi sun yi wa yara wanka sun shirya su kuma sun kokari sun kasa makaranta to dama kuma wannan isa ka ce in mutum zai zai aure mace ya yi kokari ya duba gida tarbiya saboda in kan nemi mace gida mai tarbiyya to za ta bi yanka tarbiyya insha Allah to amma a gaskiyar magana iyayen yaran tun da dama su iyaye mata kokarin su su gyara su ne su kasa makaranta to kuma shi namiji nauyi ne da zai ba da gudunmawa wajen malami saboda taimakon da za a nemi su saboda yayan su tarbiyyar da ake su wannan shine gaskiyar magana da za mu kara baiwa iyayen yara shawara a kan su ci gaba da kokarin taimaka wannan makaranta saboda tarbiyyar da ake biya yaran su. masu magana dai suna cewa gyara kayan ka bizinto sauke muraba a garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awal garba kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai yanzu zan yi bayani na hukunci zan ya kan matsalar kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kasancewar an zaɓi tsohon ɗan da ƙasar ta Kamaru a kan birnin ƙwallon da baka ƙasar Afirka wanda kenan da wani mai sana'ar kafa ya zanto shugaban hukumar lamba tara na kasar kuma tsohon kaftin kafin wuta zafi na kulab din idan mutum suna sun kasar jamhuriyar kamar samu da ito manazarta masana sha'anin mula a kasar jamhuriyar kamar sun fara bashin baki kan irin tafiyar da ya fara alhaji abubakar mai faɗa ne aji a sha'anin wannan gaba a kasar ta jamhuriyar kamaru ga tsokacin da yi mana akan tafiyar sabon shugaban hukumar zancen eh, mai tafiyar da kungiyar kwallon kafan kasan kamaru samuel eto eh kasan asomin ya yi hanzari yawansu kuskure wa yanda suka so masu jawo masa fitina amma a cikin tafiyan kaga ya kori da fara fara dakatar da yan aiki a cikin ina cikin wayannan kuskuren da ake zargan shi da shi wato ya fice gona da iri kenan ya zo kuma zancen eh, yan wasa wato ya shiga wasu abubuwa wanda ya so ya nuna cewa shi ne mai manta cewa kuma gwamnati ne mai tafiyar da shi sha'anin kwallon kamar shi ragama aka bashi to shi sa kaga lokacin da aka zo zo zancen eh, da afrique da nation wajen shi ba a bashi ba na farkon nan farko ran da za a yi buɗi ba a bashi ba to yana cikin wayannan abubuwan da mutuke wayanda suke tafiyarwa suke zargan cewa yana so ya fice gona da iri shi za ka ga sai ranar final aka dawo da shi waje shi aka ba shi waje a turbin to zai iya tafiyarwa amma sai ya sau ya kwantar da kansa domin kada ya dauki kanshi cewa zai buga kanshi da kansu ministoci da kuma wayansu manyan director da suke cikin minister din masu tafiyar da sha'anin kwallon kafan kasan eh, wayansu kungiyoyi na wasanni a kasan kamaru to dole ne ya dawo ya jitu da mutane kuma ya tafiye da mutane yadda ya cancanta ya kuma ba su matsayinsu ya yi respectant din mutane ya yi respectant din kuma wa'anda ma yake aiki da su domin in ya ce bai zai respectan mutane ba zai inga abu ya shi ina da kuɗi to zai samu cikas a cikin al'amarinsa amma ina da hali ina da karfi ina da mutanen da suke gefe su su taimaka masa ya tafi da wannan kungiya uh, da kyau ya nitsu ya tafi a hankali za su jitu zai yi kokarta domin yana son abin kuma yana da halin da zai taimaka wa 'yan wasan ball da crop din eh, da suke kasan kabaru ya yi alkawari kuma kowane murna da irin alkawarin da ya yi to abin da zai dame shi in bai kwantar da hankali kansa a kasa ba a gaban shauran manyan mutanen din to ba za su jitu ba zai samu tikas iri-iri amma mu muna fatan cewa ya shiryu ya je da mutanen da suke saman shi ya samu ya tafiyar da wannan wasa da kuma 'yan wasa su ji daɗi mu ma masu tafiya kallon wasan kwakwallo mu ji daɗin tafiya tare tun da yake yau gashi Allah ya kuwa kamaru filin wasa iri-iri na tsammanin dai zai ji shawaran wa'anda suke kusa da shi zai ji shawaran wa'ansu manya zai ji shawaran eh, ministan ɗin eh, wasannai da kuma dai sauran da suke sha'anin eh, kungiyoyin kwallo da kuma sauran kungiyoyin din da su ba shi taimako akan duk wani irin abin da zai bukata a wajen su. Mamun Amurka ba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida awal garba yanzu kuma sai labarai a takaice. To baballe a takaice a yau juma'a ne shugaban amurka joe biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashen yamma da ke cikin kungiyar tsaro ta nato akan rikicin ukraine fadar white house ta ce shugaban zai sanar da shugabannin kokarin da amurka ke yi na bin hanyar diflomasiyya da kuma talladabtarwa a jiya alhamis biden ya ce akwai yiwuwar rasha za ta kai mamaya akan ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa muna da dalilin yarda cewa suna aikin yaudara ne domin su ba kansu uzuri su shiga kasar Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Kasashen Misra da Kenya da Najeriya da Senegal da Afirka ta kudu da kuma Tunisia su ne kasashen Afirka na farko da suka samu fasahar yin rigakafi na mRNA daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. biyu a cikin rigakafin da ake amfani da su a duniya wurin yaƙi da covid-19 su ne mrna babban daraktan hukumar kiwon lafiyar dr tedros azanum gibriasus shi ne ya sanar da ba da wannan fasahar a yau juma'a a birnin brazil a wani taron kolin kungiyar tarayyar turai da ta tarayyar afirka fiye da kashi 80 cikin 100 na al'ummar nahiyar afirka har yanzu ba samu kashi ɗaya na allurar rigakafin covid-19 ba ɗaruruwan motocin dakon kaya sun toshe hanyar shiga babban birnin Kanada, inda suka yi tsayin daka suna bushe-bushe a jiya Alhamis duk da 'yan sanda sun kama wasu shugabannin masu zanga-zangar su biyu kada suka yi barazanar tilasta kawo ƙarshen zanga-zangar ta makonni uku ta kin amincewa da dokokin covid-19 na ƙasar Kanada. motar bas cike da 'yan sanda ne suka isa a kusa da majalisar dokoki a otawa kana ma'aikata sun daɗa ƙarin katanga a kewaye da gine-ginen gwamnati 'yan sanda sun fara toshe wurare da dama da ake gudanar da hada-hada cikin birnin domin kare jama'a daga masu zanga-zangar wannan abu ya wuce gona da iri inji shugaban 'yan sandan ottawa steve bell to ba sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 kenan agogon gmt da ghana yanzu a madadin babu ya kuma gari da ya taya na gabatar da shirin da julia da da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nan shi kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.